Matasa dai a jihar Kanan Najeriya na fuskantar kalubale wajen samun ayyukan yi domin su zamo masu dogaro da kai. Wasu matasa ne suka kawo kokensu na yadda aikin yi ya zamo dan sarki ta inda har sai sun ba da cin hanci da sadaukar da albashinsu na farko zuwa na biyu idan har sun samu aikin yi kafin a basu aikin. matsalar da na fuskanta guda ɗaya ce lokacin da muke zuwa neman aikin nan aka ce mu je mu samu wani mutum da yake a calawa yake aiki sunansa sande aka ce mu je mu same shi da muka je muka same shi ya ce sai mun bashi wani abu ya ce in ma babu gaba ɗaya mu bashi wani abin daga ciki yayin da muka fara aiki wata na farko sai mu cika masa naira dubu biyar saura dubu biyar za a cika ma dubu goma ne ka samu aikin yin ban samu ba saboda yanzu akwai abin da suke abin nan da shi cewa in dai kai bahaushe ne yanzu ba za a samu ma’aiki ba ko ma za a samu masu sai an ce sai ka canza suna ka koma sunan wani dai kabila haka gaskiya ni ma haka na je ne mun je neman aikin mu aka dinga wahalar da mu da ƙarshe aka ce mu je gurin wani sande muka je muka samu wani sande ya zo ni dubu goma ma ya karba a hannuna sannan ya ce albashi na na farko zan bashi rabi a ciki na ce na yadda muna kira da mai girma gwamna gwamnatin Kano dan Allah ta duba wannan kaga mu haifafin Kano ne ya kamata a ce mu za mu za mu amfani da wannan amma kaga ana nuna mana bambanci na daban muna kira dan Allah gwamnati ta shiga wannan magana a dinga iban ainihin yan Kano dan Allah ana taimaka mana mu ma waɗannan matasa dai yana kira da babban murya ga sabuwar gwamnati da ta duba lamarin ayyukan yi ga matasa Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.